gaba da wasannin da ake yi na La Liga na shekara 2016 mako na 28 wanda ake a kasar Spain. Jiya kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta lallasa Sporting Gizon da ci 6 da 1. Osasuna kuwa ta sha kashe hannun Villarreal da ci 4 da ɗaya. Real Madrid ta yi canjaras uku da uku tsakanin da Las Palmas yayin da Granada ta lallasa alabes da ci biyu da ɗaya salta vigo kuwa ta tashi biyu da biyu tsakaninta da espanyol a yau kuma za a fafata tsakanin deportivo la corona da atlantico madrid da misalin karfe tara saura kwata agogon nigeria kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta tsare saman teburin la liga a mako na 25 inda take da maki a hamsin da bakwai a wasanni ashirin da biyar real madrid ta dawo na biyu da maki 56 amma wasanni 24 da ta buga inda take da sauran wasa daya sabila ko tana mataki na uku ne da maki hamsin da biyu sai granada tana mataki na sha takwas a ƙasar tebri da maki sha tara sporting gizot tana mataki na sha tara da maki sha bakwai osasuna tana mataki na goma osasuna tana mataki na ashirin ne da maki goma a ƙasar ingila kuwa an fafata a ɓangaren cin kofin ƙalubale fa cup na shekara dubu biyu da sha bakwai inda aka buga wasa ɗaya tilo da ya rage a zagaye na sha shida manchester city ta lallasa hudas Bauchi town da ci biyar da ɗayan da a karawarsu na farko suka tashi babu ci a tsakani wannan nasara ya ba da dama wa Manchester City zuwa zagayen na kusa da na kusa da na karshe wato kwata final a ranar Asabar in Allah ya kai mu sha ɗaya ga watan Maris na shekara 2017 Manchester City za ta kara da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Middlesbrough a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe a gidan Middlesbrough idan muka leƙa tarayyar najeriya kuwa akwai sakamakon wasannin da aka yi na premier league na kasar na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 11 ga yadda wasannin suka kaya plateau united a gida ta yi tashi can jiras babu ci tsakaninta da lobis yayin da wiki tuwaris ita ma ta tashi babu ci tsakaninta da rivers united el a gida ta lallasa shan da cikin uku da daya abia warriors ta samu nasara akan naija tanada da ci ɗaya mai ban haushi kuma united ko ta doke ifan wani da ci biyu da babu a gida ba ta tashi babu ci tsakanin ta da titustar yayin da katsina united a gida ta samu nasara akan mountain of fire american da ci biyu da daya raymond star kuwa ta tashi ɗaya da ɗaya ne da kano pilas a gidanta inugu rangers ta samu nasara akan abs da ci ɗaya mai ban haushi a yau kuma za a buga wasa guda ɗaya da ya rage ban inda nasarawa united za su karɓi bakuncin akwai united da misalin karfe hudu na yamma a saman teburin yanzu plateau united har ke jan ragaman da maki ashirin da ɗaya huta lafiya.